وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء دين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموقدين المجاهدين في كل مكان بايعك يا dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ina mai mika cikakkiyar godiya a gare sa subhanahu wa da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da su har zuwa ranar sakaya Allah ta'ala ya tare ta ba a cikinsu kamar da yan uwa suka ji nassin hudu ba daga bakin da ya karanta gwargwadon yadda ya iya da harshen da yake koyo kuma da dama dan adam baya wace gwargwadon iyawarsa za mu faice ma'anonin abin da ya sauwaka shi ma gwargwadon iyawa da harshen da muka saba da shi shine harshen hausa ga yan uwa wannan maimaitawa ne ba wani sabon abu ne ba wanda ba a ji shi ba an ji shi illa lil munasaba wata munasaba ce yasa wato ainihin in sake maimaita wannan maudu'i in kara jaddada shi domin ɗaukar hizina dangane da abun da ke cikinsa Allah ta'ala ya iya muna yayan uwa ina yi wa kaina wasubci da kuma ku da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa duk wanda ji tsoron Allah hakika ya tsira Allah ya samu cikinsu ya yan uwa abokan kauna cikin zatin Allah maganar mu a yau da unwani na hudubar mu a yau kamar yadda fada shine ihzar ru'yatul khalq from mahzar adam alqawl bil haqq li ajalin nas wannan shine mawdu'in da ko in kashin bayan mawdu'in wannan hudubar ta mu a yau kai dan uwa ina nufin dan uwa musulmi kai taka tsantsan da yi don idan mutane da ma'ana yi don mutane su gani ko bari don mutane wannan su filahu masawa ka yi don a gani ko ka yi don mutane dukkan sir yake galibi mukan ɗauke idan mutum ya yi abu don a sani ko a gani ita ce riya to ka bari ma don tsoron mutane ita ma ka ƙi don mutane kada su zarge ka kada su zage ka kada su aibanta ka kada su baka wani kallo bari don su akan haka ita mari yake da haka walhairu bai nahu ba shi alkhairi yana tsakanin biyun nan ka yi ba don mutane ba ka bari ba don su ba Allah ya sa a fahimce ni yayan uwa wannan shi ne ƙashin bayan maudu'inmu bi shi ne sun shine summa hazar qaulul adam alqaul bil Ka yi taka tsantsan game da rashin faɗin gaskiya shi ma da ajiyar nasu don mutane ka ki faɗin gaskiya wai don su don kada mutane su guje maka ko kada mutane su ki baka ko kada su yi ba da kai ba ko don tsoron dukansu ko tsoron ɗauri kai ko tsoron kisa ne ma ka yi taka tsarnan da rashin faɗin gaskiya don wa'innan abubuwa da na faɗa da ma abin da ban faɗa ba Allah ka iya muna ɗayan uwa al'amuru ya alin nasir ya'un yi don mutane riyaki wattarkul amal li ajlihim riya'un aida barin yin aiki kuma dan mutane ita ma inna na'udhu bika min ar-riya'i saghirihi wa kabirihi khafihi wa zahirihi Ya Allah muna neman tsarin ka daga riya kowace iri babba da karama koyayya da wadda take bayyane Allah ka tsare mu dangane da ita al'imam ibn al-jauzi Allah yi masa rahama rahmatan wasi'a wa gafara la ya faɗa a cikin su sai khatir idan ka duba zafin wato shafi na saba'in da bakwai, a wannan littafi nasa sai saidul za ka ga malamin yana cewa ya kadu yuhibbul istima ma ya kadu ya hibbul ijtima'u bin nas baya kusa da so haduwa cikin mutane ko haduwa da mutane wannan ba yana nuna maka cewa kwata-kwata bai da alaka da mutane ba a duk abin da zai alaƙar da za ta sa a taru don yin wani abu ko gabatar da wani abu yakan yi ɗarɗar dangane da haka ba don komai ba domin wato kada niyyar ta ta gurbata a cikin zuciyarsa kuma abinda kuka sani ne ya ku yan uwa ba abin da ya fi wato niyya kyautata niyya wahala a cikin ayyuka babu abin da ya fi kyautata niyya wahala a cikin ayyuka al'imam ibn mubarak idan ba na manta ba a cikin wata ibara tashi ko shi dai ko ibn ɗaya daga cikin malamai ibn sirina ɗaya daga cikinsu yana cewa ma a shadda alayya min niyyati innaha tatakallabu alayya yace babu abin da yafi ne yafi tsananta mu yafi bani wahala a cikin abubuwa na kamar niyya babu abin da ya bashi wahala a cikin al'amura yake kamar niyyarsa yace domin takan jijjuya masa ka kiyaye da kyau a duk lokacin da zaka aikata wani alheri zuciyarka sai ta kaiwa tana dawowa ka ko ka bari kai idan Allah ko kai don a gani babu irin abu da ba za ta karanta maka ba kuma dan adam a wani lokaci ya fi zakewa ya yi aiki in yana ganin idan mutane to niyyar zuciyarka ta canza ta juya maka kuma annabi sallallahu alaihi yake cewa summiyat summiyatul qalb alqalbu la ha an ambaci zuciya zuciya saboda yawan juya wata. dan abu dan kadan kankanan lokaci sai ta juya kankanan lokaci sai ta juya maka ga abin da kai nufi kai farko sai ta juya ma zuwa wani abu daban shi kuma tsoron abin shi aiki ba da abin da niyya ta fara aiki duwa da mai ta kare shi ake duwawa inda hadarin yake da a ce duk lokacin da ka kudurce tsakaninka da Allah za ka yi kaza kuma niyyar ta tafi a haka da a ce da farkon ake duba ba ƙarshen ba to da da sauƙi Da ma babban matsalar sai ka kudurce yi saboda Allah da yi don Allah kana cikin yi sai ta juya ma wannan shi ne matsalar to ana maka tsoron ka kare da wannan juyin in ka ƙara aiki da wannan juyin da ta juya maka to kuma abu ya lalace gaba ɗaya aikin ya yi kondem ya lalace ya zama haba'an mansuran abinda za a watsar da shi domin ba ta tabbata domin Allah gaba ɗaya ba shi yasa ba abin ke da wahala a rayuwar ɗan adam kamar kamar kyautata niyya shi yasa ko aiki kake yi kana gabatar da ayyuka idan kan kana komawa baya ko kana yin abun nan ita jarrabawa dole a same ta amma in ka kai kai abu na koma baya koma ka jaddada niyyarka ban cikin niyyarka yaya niyyarka ta tafi akan aikin da haka ya yan uwa wallahi babu abin da ya yi muhimmanci a rayuwar dan adam bayan imaninsa kamar kyautata niyya game da dukkan abin da zai aikata a rayuwar shi daga lokacin da niyyarka ta gurbace to shikenan kuma ka tafi kenan shi yasa annabi ke siffanta ta ce inna fil jasti mudgha a cikin gangar jikin adam akwai wata doka. fa idza salaha salaha jasdu kulluhu idan ta gyaru duk gangan jiki ta gyaru wa idza fasadat idan wannan tsoka ta gurɓace ta ɓaci duk gangar jikinsa ta ɓaci sai ce ala wahiyar kalbu ku saurara ita ce zuciya to so da yawa za ka ji mutum in an tunatar da shi gabar aikin laifinsa ya sani fa laifi yake sai ce a ah, sai ce to ai ainiya a zuciya take ko kuma tsoron Allah na a zuciya to idan tsoron Allah na zuciyarka dole ba yana fili idan ko ba tsoron Allah a zuciya dama abinda zai bayyana kenan bai yiwuwa ka sa'a ma Allah kana sa'a Allah kuma kace wa zuciya ka tana da kyau na riga na mata arifin abinda Umar bin Khattab ya faɗa mu da nan gani da wannan dan haka ba daidai bane mutum ya ce wai ji zuciyarsa na da kyau alhali gangar jikinka ba ta da kyau don annabi cewa inda zuciyar tana da kyau duk gangar jikin za ta yi kyau ta yaya aka yi kaulin kai sa'a ma kaulin manzon Allah ko fahimta kan sa'a ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka kyautata niyya ya yan uwa babban al'amari ne wanda ke da mahimmanci a kansa juyawa nuciya zuciya take yi dan haka mu mun karanta magabatanmu na gari wallahi so da yaya za su yunkuri in an nemi su wani aiki ko da karantarwa ne ko wazantarwa ko rubuta wajen littafi ko abin da ya kama da haka sai an nemi su sun yi niyya sun amsa sai su fasa <clears throat> wani malami yake cewa amma shi abdullahi bin mubarak yake cewa in na himmatu zan yi wani aiki sai zuciya ta juya sai inga babu babu alheri yin aikin sai in gabatar da shi so da ya za a neme shi wani abu sai ya ce musu hatta ta ji unniya ku yi hakuri sai niyya ta zo zai dakatar da aikin har sai ya tabbatar da niyya ingantacciya ta halarci sa sai gabatar da aikin don gudun kada shi aikin banza jama'a mu kiyaye wannan da kyau wallahi in kai don mutane kai aikin banza haka in ka bari don mutane kai aikin banza idan za ka yi kai domin Allah in za ka bari ka bari domin Allah Allah ya samu iya ya yan uwa ya yan uwa yake illa farigan li anna al mashghul al qalb bil haqq bil haqq bil haqq yushir min al khalq da yasa ake baya san wato taruwa a an taru za a yi wani abu wanda labudda ne dole akwai abin da ba zai yiwa sai an taru amma yake bai kika san haka ba don kaucewa wato ainihin hadarin abin da yake ita ce riya yace face sai ya samu zuciyarsa ta wahimtu ta kau daga wani abu ko daga yi don mutane ko yi don su ji sannan ya iya gabatar da shi ya ce li'andal mashigulal kalba bil haq domin wanda zuciyarsa ta dukuhu ta shagaltu amma ba irin shagaltuwa irin ta malam bahaushe ba idan kaji balarabe ya ce ishtagaltu karka ɗauka shagala irin ta malam bahaushe shi malam bahaushe in yace maka shagala to raukana yake nufi ba shi ake nufi ba ba ana nufin raukana abin nan a shigulu raukana da larabci ba ana nufin ka dukuhu da yin abu ka ba abu muhimmanci ya zama kawai shi ne ke gabanka ya ce ta duwanda a zuciyarsa Allah ne gabansa ya firrumin da halke zai dinga gujewa mutane zai dinga guje wa halitta Allah wato ba zai dan su ba ba kuma zai bari dan su ba wa mata tamakkanu al-faraq min ma'rifati haqq yake duk lokacin ko da zuciya ta zama yofi ta zama fili ta fahimta ta fahimta to ta wahimtu ba fahimta ba fahimtuwa bi ma'ana ta kau daga sanin Allah subhanahu wata'ala imtala bil khalqi to za ta cika da son mutane kaji ɗayan biyu ne idan zuciyarka bata cika domin Allah ba za ta cika domin mutane yake fasara ya amalu lahum daga nan sai mutum ya zama yana yin aiki don mutane wa min ajlihim kuma yana yi ma domin su yana yin aiki aikin su kuma yana yi domin su Allah ya tsare mu daga nan wa ya haliku ya wa la ya'lamu sai ya halaka da riya bai sani ba riya ta halakar da shi bai sani ba haka yi uwa wallahi riya tana da haɗari riya tana da haɗari kuma tana cikin wato min anwa'i shirk na ha a shirkul asgar. shirka ce karama daga cikin shirkoki amma tana da haɗari kuma ita irin wannan shirka ɗin karama ita ce wancan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ji mana tsoro a kanta ya fi ji mana tsoro irinta maza Allah ya ce abinda ya sa yi jin tsoro irin wannan shirka sai ce da shirku akfa min da bibin namlaki al-safa ya ce ita wannan irin wannan shirka ta hiɗoyowa a kan tafiyar tururuwa a saman falale a kan dutse don Allah ba tururuwa ba ko sanuwa ta taka dutse ta wuce in ba ƙasa ta zo da shi ba za a gara sawunta to ba za Allah ya ce tururuwa ta hau tsawo ne ta yi tafiya yadda ba ka iya gane sawun tururuwa a dutse ba za Allah ya ce wallahi shirka irin wannan shirka ta fi ƙoruwa a cikinku fiye da haka jama'a akwai tsoro ko babu akwai tashi hankali ko babu boyuwanta hai wata ita zuciya da kai akwai haɗari gare ta ɓoyuwan irin wannan shirka ta yi ɓoyuwa a cikin al'umma ta ji da Allah ke yi da tafiye tururuwa a kan tsauni wallahi illamar rahimahullah wa kalilun bahu Allahumma alna fi zumratihi wallahi sai yan kaɗan kuma kaɗan ne cikin mutane amma muna roƙon Allah ya samu cikin yan kaɗan da biyar da suka kasance ya Allah karka ban mu a baya da haka kullum kai ta roƙon Allah cewa ya Allah muna ina neman tsarin ka daga shirkar da ni sani da ma wanda ban sani ba da koyayya da na kullum ka roki Allah akan ta duk lokacin za a gabatar da aiki bawan Allah kai wannan addu'a wataƙila Allah ya amsa muna ya uwa da haka sai ya halaka da riya bai sani ba wa a'udhu billahi min ru'yatin nafs kuma malamin yace ina neman tsarin Allah daga ganin kai ganin kai mutum ya ga kansa ya ga shi wane ne daga lokacin da kake jin kai wane ne ko kai ka isa to wallahi ka samu matsala jama'a na'udhu billahi min ru'yati nafs muna neman tsarin Allah daga ganin kawunan mu kada ka ɗauki kanka kowa kai ɗauki kanka ma ba kowa ba ke fi sauƙi a gare ka wa ru'yatul khalq muna neman tsarin Allah daga yi don halitta Allah bi ma'ana yi don a gani fa inna man ra'a nafsahu takabbara hadarin da ke cike ya ku uwa duk wanda yake ganin kansa shi wane ne wallahi zai girman kai takabbara wa man wal mutakabbiru ahmaq shi ko mai girman kai dolo ne wallahi wawa ne bai sani ba kana tafiya kana takama kana dolo kana ganin kanka kana ganin kai wani da wani dolanci kake cike baka sani ba domin Allah bai taba yin wani abu a duniya ba wallahi sai da yayi sai da yayi wanda yake shi duk abin da kake gani an baka ko ka mallaka wallahi allunka ka ansha shi kuma girman kai rukuninsa iri biyu ne filolinsa suke rike da shi fila ce guda biyu mutakabbirun wa mutakabbirun bihi shi mai girman kan kansa da abin da yake girman kai da shi watakila dukiya aka bashi watakila ilimi aka bashi watakila tarin jama'a watakila shugabanci ko sarauta da wannan yasa yake takama yake jiji da kai yake girman kai abuwa ne guda biyu da ujubu da abin nan alkibru girman kai da jiji da kai shi jiji da kai matsalarsa shi rukuninsa filolinsa guda uku ne na riga na faɗa muna a baya filolinsa guda uku ne mu'ujibun wa mu'ujibun bihi wa mu'ujibun ilaihi ko alaihi shi jiji da kan shi mai jiji da kan da abin da yake jiji da kai dansa da wanda yake wa jiji da kai kagar filolinsa guda uku ne hadarin sa ya wuce da girman kai Allah ya tsare mu ya uwa duk wanda yake ganin kansa shi wane ne takabbara wal mutakabbir ahmaq li'annahu ma min shay'in yatakabbaru bihi babu wani abin da mutum zai girman kai da shi da aka bashi a duniyar nan illa wani ghairihi aksar min sai waninsa abinda aka baiwa waninsa yawa da abinda shi aka bashi to me da girman kai tunda ka san an fika ba kai kai kowa ba to me na girman kai komai aka ba ka tabbata ce a wanda ya fi ka to me na girman kai ya yan uwa Allah ta'ala ya kiyaye mu hitsare mu wa man ra'a al-khalqa sannan hadari na gaba duk wanda shi kuma halitta yake kallo su yaba ko su jinjina ko su ce sun gode ko su yabe shi to shi kuma hadarinsa a abadahum zai kai ga bautan mutane zai koma yana bautawa yana bautan mutane Za ka ce a ah, ya za a yi mutum bauta bore wanda kake dan sa yi bauta ce yanzu in kai don Allah bauta ce kuma bauta ta ba wannan sadaka in ka dauka kace ka yi ta don Allah don Allah ba ibada bace ta in ka dauka kuma kai yi don mutane kuma yanzu dan sa kai yanzu ba ka gane haɗarin wannan sai ranar kiyama ta zo ranar da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cewa lillazina ra'unan nasa ga wayanda suke nuna mutane ayyukan suna idan mutane izhabu izhabu ila allazina tura'unahum bi a'malikum hal tajidu indahum jaza ubangiji ta'ala yace ku je wajen wayanda kuke yi dan su ku jira ko za ku samu sakamakonku a wurinsu wallahi ya jaba duk wanda yake yi don wani duk wanda yake yi don wasu kake yi don wani ko don wasu to ran tashi alkiyama Allah ya ce ka je ka jira wa'inda ka yi dan su su maka sakaya akwai wanda ya sai saka ba wani a ran nan bayan kowa takai takai don haka saki kowa kama Allah uban kowa hakimi ne Allah shi ne sarki bi ma'ana karka idan kowa karka bari don kowa idan za ka yi don Allah in za ka bari ka bari don Allah iya karka da mutane ka kyautata musu iya abin da za ka kyautata musu shi yabo da kushe da zagi kada ka damu da shi a wajen aikin da za ka yi don Allah mai zagi ya rade bai zagi ba mai harara ya rade bai yi ba mai bakar magana ma ya yi mai tura sako ma ya turo duk abin da wani zai yi don a kanka in ka yi aikin Allah ko ka gabatar da aikin ko kawai na Allah bari ya yi ta yi wallahi in ka samu haka a zuciyarka ba an ta hurran bi iznillah wallahi kai dare za ka samu yanki da izirin Allah in ka samu akasin haka to babu ko shakka wallahi ka samu matsala da haka ya yan uwa mu du matsalolin nan da kyau da haka duk wanda yake ganin mutane wa man ra'al khalq shi ganinsa idansa ko tunaninsa ko niyyarsa shi zuwa ga mutane ne kawai mutane mai zai yi su gani su yaba ko su wato ko su jinjina ko a ce ya burge to abadahum wallahi zai koma zai koma bautan mutane ba Allah ba wa huwa la ya'lamu alhali bai sani ba yanzu baka sanin bautan mutane kake cikin ta alhali mutane kake bauta baka sani ba sannan munin abun ba za ka gane ba sai ranar kiyama ta zo Allah ya tattara duk abin da ka aikata don mutane yake je ka tanka jira su biya ka saka mako wa'inda kai domin su jama'a akwai hadari ko babu عباد الله وفي قصة طلحة بن المصرف يا كوبا كباين الله إذا مكدوب قصة طلحة ابن مصرف في هذه القصة عبرة وذكرى لأولي الألباب والنهى أولا تتشير قصة توانا مالمي fitaccen malami wallahi akwai abin lura ga ma'abuta hankali da lura Allah ya samu cikinsu wa kana qari'a ahlul kufa talha ibn musarrif malami ne mai karantar da alqur'ani a birnin kufa malami ne mai karantar da alqur'ani a birnin kufa wannan babban malami ne ke karantar da alqur'ani a kufa falamma kasura nasu alaihi yayin da mutane suka cika a wajen shi ko wata so kowai zai nufi karatun qur'ani zai je wurin wani talha ibn musarrif wanda duk ya taso in bako ya zo neman ilimi shehi ya kasance wajensa duk wanda ya zo kawai ya gaza mutane sun sharraha shi shi ku ba sharrahawa yake a gabansa ba mutane suna sun ɗaukaka shi suna son su kai shi ƙololuwa su kai shi wani matsayi wanda shi ba duniya wace gabansa ba ya ba ne gabansa ko an amincewa mutane ba da ya ga haka sai wata dubara fama sha'id al'amash sai kuma wurin malamin nan al'amash kana jin sunan babban malamin nan al'amash da ya kuma wajen malam al'amash sai je zauna ya dankwashe kawon fakara alaihi ya yi karatu a wajensa to kaga shi abinda ya wato abinda ya hango kuma ya san mutane su mutane kullum sun fi san a ce ai kai kai ne bajini ko kai ne kafi kowa to kada su kai shiga haka ya koma wajen wancan malami ya zauna yana karatu bayan kuma shine mai kantar da qur'ani din da mutane suka ga haka sai suka karkata mala ila al-amash suka ko suka kowa ya karkata zuwa wurin imamu al-amash wa taraku sai suka bashi sai ya samu saukin abubuwa ya samu tsayuwa ya samu cikakken ikhlasi da yake so da yake tunani ya samu yayi haka ne dan kada su tallata shi su ɗaukaka shi har ya zama sanadiyarsu ya samu matsala ko ya halaka da wani aiki nasa za ka iya haka za ka iya haka ya kai bawan Allah wannan faɗaya daga cikin kyawawan halaye da ɗabi'u na magabata da muke karantawa waɗanda muke sarai muke roƙon Allah ya ba mu ikon koyi da su ta ɗaukaka ka a girmama ka sai mi bayan wa sai mi kai a ji rawanin girman kai Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika sha'an alamahu wa na'udhu bika lima la alamahu. ya Allah muna neman tsarinka daga mushrikan taka da abinda muka sani da abinda ma bamu sani ba Allah ka tsare mu gare shi Allahumma ja'al a'malana khalisan li wajhikal karim ya Allah ka sanya ayyukan da muke aikatawa su zama tsintsa domin yaddarka ya Allah ya yan uwa ya abdullah alayka bil hal bil haqq walau kariha nas ya kai dan uwa ana umurtarka da yin gaskiya ko da mutane ba sa san gaskiya ko ba sa san aita li'anna ridan nas gayatul la tudrak ina faɗa maka ka sani neman yaddar mutane ba a cimma makulata ba a cimma makulata babu yadda za a yi ka iya cimma yardan mutane wai kowa yarda da kai bayyiwa wallahi bayyiwa to tun da ku ba yadda za a yi kowa yarda da kai yi don Allah nemi yadda Allah ka kyare yardan mutane ka yi domin Allah subhanahu wata'ala ka kyala kowa wannan shi ne tabbatar maka da wato samun sakamakon abin da ka aikata a rayuwa ta duniya da ka yi amma dan adam bari in bashi inda ka ganshi babu yadda za a yi ka burge mutane na karanta wato abin nan wata matsala ta wani mawaki ina jin umrul kaisi ne yana da wai wata budurwa yana matukar santa to ana irin ta nan tasa ta ayari ta wato ta al'ada ta jahiliya don ya burge budurwar tasa don ya burge ta ya kama raƙumi tago da yake hawayen yanka aka gasa aka soya aka ci nama don ya burge ta amma duk a banza bayan ya yi kawai sai ta sa'a masa ta watsi da shi to haka rayuwar ɗan adam take kai wallahi da za a ba ka rai ko in ce rayuka rayuka kasan dai ba abin da ya futsa tsada inda ana samun kasuwarsa kamar rai domin inda ana sai da rayuka da wani bai mutu ba ko noran yake zai kashe kuɗi ya sairan ya ƙara akan nashi in yi da sai hiloda kamar kati in in shekara hamsin aka bashi sai ya so ya sake ludawa to babu kasuwar rayuwa to kaddara da akwai kasuwar rayuwa wallahi a baka rayukan a ce ka raba ma mutane ko wanda duk kake so ka bashi wallahi sai ka raba ka ba wani in ya koma ga yake abinda ka bashi jabu ne inda dan adam ana kawo mana misali a wasu satanis ka wuce baya idan yau Allah maka dukiya kana alheri wa mutane in taimako addini ya taso ka ce gashi gwargwaron iyawa wani ya kaya kuka ka ce gashi wannan in ya zo ka ce gashi a yi haƙuri wai wannan kyautatawa da kake wa mutane wani katanas ta kano wai in ji masu karin magana takanas ta kano zai taka ya ce zai je wurin mai kudin banzan nan shi ma ya samu wai mai kudin banza wai yanzu ka zan mai kudin banza wai taimakon da kake ma ka zan mai kudin banza kai bari dan adam inda ka gan shi ba a masa daidai kesa duk abin da za a faɗa kar ka ɗauka wai kana wa'azi wai kowa ya daɗi billahi lazi bai yiwa ina faɗa muna. jin daɗinka ya danganta da imanin ka da son gantan da gaskiya da kuma rashin karo da abin da kake yi amma duk lokacin da aka faɗa abin da kake aikata mara kyau zaka sha to wai mutanen nan ko dai da ni yake yi mun taɓa tafiya a lokacin da ake wata haɗaka wani haɗin gambiza wani haɗin baki ban ce haɗin kai ba don haɗin kai shine haɗuwar zuciya wuri ɗaya a wani haɗin baki da aka yi a baya tsakanin duk ƙungiyoyin nan an haɗu da waye da waye da waye kowa yana nan ka akida sai bai canza ba amma wai a haɗa baki ne don a cimma wani sakamako wanda wannan in mun yi fatawa wasu magabata ma ahalin sunna ma ba za su yi ba ba a haɗa kai da wanda ake mutunan banza akan wata ƙabiya wai a yi wani abu ko da na addini ne domin cikinsa akwai dole a mutunta juna dole a girmama juna dole a yi tarahumi da juna dole a ƙaunaci juna to kuma haramun ne ka ƙaunaci mutunan banza a matsayinsu na mutunan banza ta amma akan wayar shan kowa ake ke da aka irin wannan haɗakar mu muna kiranta haɗin baki ba haɗin kai ba haɗin baki daban haɗin kai daban ko gobe ta tsarsu ana iya haɗawa amma haɗin baki da kaka ɗauke shi haɗin kai to lokacin da aka yi shi muka je muna wa'azi an gabatar da mu wa'azi mu biyu muka yi wa'azi to lokacin da ni ne abinda na yi magana kan siffofi na munafunci a wannan lokaci domin wai ta hiyar ta ɗore, kada mu ha'inci juna kar mu nafuci juna bayan na gaba duk abin da zai iya abin zai iya yi aka kira wani babban malami wanda ba sai na waɗin sunansa ba Allah ya gafarta masa da ya zo an ke ya rufe ya rufe karatun ko taron da addu'a ba shi lafiya ke da wahala sai dira a kaina ni da ni wa'azi ya wallahi duk abin da na faɗa da shi nike yi kuma wallahi ban san shi ba in ban da ranar wallahi ban taba ganin su ba ko da ido na amma yace duk abin da ni fada wai da shi nake yi wai tun da ina tare da wani ni ban san abin kaliyan ma ban san abin da faru sa da wancan ba da yake cewa tun da muna tare da shi wallahi ban sani ba to shi dan adam ka bar shi kawai duk lokacin da ka ji ai wa'azi ka ji daɗi ɗayan biyu ne ko uku na farko ya danganta da imaninka na biyu ya danganta da abin da ƙila kake so aka faɗa na uku na uku ba a faɗi abin da ba ka so ba to sai ka tashi kana jin daɗi amma daga lokacin da aka faɗa ɗayan uku na mota ba sai ka tashi kana gungunguni duk hudubar da aka yi ko bayanin da aka yi sai wani ya tashi shi ba a masa da ya za a yi maka daidai ani ba daidan ka nake nema ba wallahi ba na neman daidan kowa daidan Allah nake nema amma in abin da na faɗa masa kusur ko ina roƙon Allah ya gafarta mini akan shi amma kar ka ɗauka wai ana yi ne wai don ka ji daɗi ko kuma a don mi ake baka ji daɗi ba to don mi ko ba za a yi baka za ka ji daɗi ba alƙulubu ƙulubu zuciyoyi zuciyoyi ne ita ko zuciya ba wanda ya sa a bai cikinta in ba Allah ba babu shi Sai ya za a yi to ko na san abin da ke zuciyarka sai in san duk abin da ke cikin zuciyar kowa to in ma na san abin da ke cikin zuciyar kowa sai in gidan zuciyoyinku idan ni dan zuciyoyinku ku da ku saka mini ko Allah wa zai ba da sakaya a cikin ku da haka ku yi hakuri da duk abin da kuka ji Abin da ake faɗa ka auna abin nan da aka faɗa an gaya maka gaskiya ke ko sabaninsa a gaya maka kai ka je kai waje hatin nazar a kanka illa iyaka amma kar ka ɗauka wai ka zo shi kenan wai a faɗa abin da ya sa da an faɗa abin da mutane ka so sai ka je su yi kabbara in an faɗa abin da ba sa so sai ka je kowa ya noki zan zo akan wata ƙabiya a yau wanda dalilin hakan ya sa wannan mawdu'in karanta shi amma kafin abin da zan faɗa da don ka fahimci yanayin ita gaskiya inda ta dosa in ya so baya abin da faɗa ka je ka auna ya yan uwa wa bi hadhihi al munasaba dangane da wannan dacen al'alimin rabbani la yatruku al qawl malamin Allah nake da kai malamin Allah domin na faɗa mana malamai kashi biyu suke akwai ulama'ur rabbaniyun wa ghayr rabbaniyin akwai malaman Allah ko inda ba na Allah ba ba sai na maka sharhin su ba akwai malamin da shi shi na Allah ne duk in abin da Allah ta baraka ta'ala ya yi umarni ko ya wato ko ya bada wato ainihin abin nan a kansa kokari yake ya kamanta sannan malamin Allah baya yi don mutane baya yi don idansu baya bari don idansu sannan duk malamin da na Allah ba za ka same ta ko dai a cikin bidiya ko ka same shi ya zama boka ko ka same shi yana ba da abuwa ga sun dai da to ai yau in kace kai gaskiya me za ka ci wai yau in ka ce kai gaskiya wai mi za ka ci wata shi Allah bai tsaga ma abinci ba ke nan ko sai ka yi karya wai in ka ce kai gaskiya mi za ka ci su wa'inda suke gaskiya ba su rayu ba sahabban manza Allah ba su rayu ba tabi'ai ba su rayu ba Ta tabi'i ba su rayu ba ba su gaskiya ba mai gidan gaba ɗai sallallahu alaihi wasallam ba kan gaskiya yi ba bai rayu ba bai ci ba bai sha ba don me za ka ci tsoron yin gaskiya wai don tunanin me wai za ka ci kai kake ba da abincin ko Allah abincin hannun ka yake ko hannun su yake wannan ba daidai ba ne to za haka malamin Allah la ya turukul qawla bil haqq shi bai barin faɗin gaskiya bai barin magana ta gaskiya da faɗin ta walau kana sai sajjinuhu ko da ko mutane za su daure shi bai aka take na ba ce an kama shi an daure shi to ko za a daure ka wallahi ina gaya maka dauri baya hana malamin Allah ya faɗa gaskiya au ya zuribuhu ko da mutane za su kama su yi ta duka kana ina ka duba farko-farkon musulunci irin su bilal irin su subayyatu irin su yasir irin su ammar irin azabar da suka gani aka gana musu ta kai fagen fila aka kafa a baya aka kafa fila aka daure su da hannuwansu a baya daga samansu har kasa ɗauri ne sannan ga bulala umayyatu da abu jahal da sauransu duka duka ba irin wanda ba su ba bayan wannan rame aka haka aka haka rame kamar yadda ka san ana haka rijiya kowane aka ɗauko shi aka zura shi a rame iya nan aka sa ƙasa aka cike kansa wallahi kansa kawai da ke waje ka gan tarihi ka gani wannan kai wuyan ji kaɗai ke waje duk gangar jikin tana karkashin kasa wanda ko a haka ko an bar su a haka dole mutuwa za su bayar da suka iya ba za su iya fitowa ba tare da hakan ana musu izini ka karanta tarihin bilal mai yawa na manzan Allah kiran sallah wanda da ya bar da manzan Allah ya bar duniya aka shugabantar da abokan siddiq bilal ya ga cewa baya iya zama madina domin kada ya zo kiran sallah ya gaba annabi da yake ba da sallah ba bisa ga haka sai hijira ya bar madina amma ta da haka duk lokacin da ya zo madina da an sa kiran sallah duk madina sai ta fashe da kuka da an ji kiran sallah shi wa ake tunawa manzan Allah ke tunawa to wannan bilal din nan ya kai fagen dutse aka ɗora masa a kirji aka ɗora kafahu aka ɗora dai dutsen a tafin dama da hagu tare da hakan aka fuskantar da shi ga ɗan rana ga shi kuma cikin yashi wace irin azama ba su gani ba ya san sun kafirce ba su kafirce ba haka suka yi haƙuri har wasu ita su mayya da umayyar da yasir har da ammar duk da azaba aka kashe su sumayyatu ma shi wato ubangirinta umayyatu bin khalq a ƙarshe mashe ya sa a wuta mashe ya sa a wuta ya ɗauki mashen da ya daka mata shi a kan farjinta ta koma ga Allah an ce ma musulunci wasa ne da Allah kai me ka gani wace azaba ka gani kila ba a taba dukan ka kan addini ba ba a taba daure ka kan addini ba amma tare da hakan ka kalli abin da ya faru ga wa'ancan magabatan to malamin Allah walau da rabahun nasu ko da mutane sun kama suna dukan shi ba zai daina bin gaskiya ba ko faɗin karshe au ya tulahu ko kuma su kashe shi a ce sai an kashe shi malamin Allah ba zai daina faɗin abinda Allah ko annabi ko abin da ya tabbata mun ko taujihin abin da ke gani ya dace a shari'a ba fadalan an jamna ahu shay'un min al-ma'isha wai ballantana ma ake wai ka hana shi wani abin duniya ka hana shi albashi ko ka hana shi abincin da kake ci da shi ko ka hana shi taimakon da kake ba shi kace to tunda dai wani ya sa amurka da yau dai da taimaka masa to sai mi in ma kana da wannan tunanin ba kai ka fara tunanin ba sai da na abokan siddiq ya irin wannan tunanin amma ya yi taraji'i shi da kansa a lokacin da ake wa yarsa aisha kazafin zina cikin waɗanda suke kusa suna maganganu na bata aisha akwai ɗaya daga cikin wanda abokan su ke ɗaukar nauyin suna ke da shi tuni zuciyarsa ta ɓaci ce zuwa ne mu gidana kake kallo ka ɓata ya ce to daga yau abin da nake maka na daina ya faɗi haka zan ya ɓaci amma tun Allah ya shokar da aya ala hibuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku wannan aya ta sauka sanadiyar abinda ya faru ga Abubakar Siddiq tun Abubakar Siddiq yace ya Allah muna so ya Allah muna so ka gafarta muna ya janye abinda yake abinda yake zai yi yake dawo duk abinda ake baka ma a ci gaba ba saboda Allah yi ba to duk abinda zaka yi in ba saboda Allah bane wallahi aikin manza kake ina ga maka da haka malamin Allah mutunan kirki a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka same shi ko kashe shi za a yi yana nan abininsa ballantana ma a ce an hana shi wai wani abu na rayuwa to wake da rayuwar hujjatu misdaqu hada sai ni tarar da gaskiyar wannan zancen daga magabata da yawa daga ciki akan kauli na sahabiyar jalil babban sahabin ne Abu Dharr gifari Allah ta'ala ya dada shi ya kuli yana cewa shi Abu jifari lau wa ba a tushin sama ala ya ce za za ku dora ba abin nan takobi wa ashara ila ya yi ishara zuwa ga wuyansa nan yake za ku ɗora takobi irin takobin nan da cewa ga yamu jini na wuce wato wanda ke filla kai ko jini ma bai same shi ba saboda tsabar kaifi yace za ku ɗora shi a wuya na thumma zanantu anni anfadhu kalimatan yace sai ni tabbatar da zan iya zartar da faɗin wata kalima guda ito haminan nabi sallallahu alaihi wasallam wadda ji ta daga manzan Allah yace ha ya yace ƙabla an tujizu kafin ku zartar yace laƙulta ha wallahi sai na faɗa ji Abu Dharr ya yace wallahi sai ya faɗa don ka gane matsayin gaskiya yadda take ka koma musnad Imam Ahmad hayyar ruwayar abu sa'id al-hudari ruwayar abu sa'id al-hudari shi abu sa'id al-hudari yake qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake inna Allah la yas'al al-abd yawm al-qiyamah yace Allah zai tambayi bawa ranar tashi al-qiyama hatta annahu la yaqulu har Allah ya ce masa ma mana aka an tunkirul munkar me ya hana ba mawana me ya hana ka kai kayi inkarin mummunan abu da ka gani izra aitu a yayin da ka ga mummuna a cikin al'umma ko a cikin gari ko a wani mutum me yasa da ka ga mummuna ba kai magana ba inji Allah me yasa Allah tsara bawa yake me yasa ai ga abuwa na ana gani da muni wai an ki ai magana ko dan tsoron fitina ko tsoron wani talauci ko tsoron wani wato wani zagi ko kisa ko ko dauri amma Allah zai tambayi mutum me ya hana ka faɗa abu kaza da kagga abun kyama izra aitahu fa mallakana Allahu lahu hujjar ko san duk wanda Allah lakara masa hujja tai akwai mafita zakewa Allah kana kama barki yadda aka kare kala ya rab sai mutum ya ce ya ubangiji rajautuka wato na kaunace ka wa shibtu minan nasu amma na ji tsoron mutane ba shi ake ba shi bane da ake ake ake tsoro ko ake gudu yake tsoron mutane yasa ban ban yi magana ba to yanzu ka ji tsoron mutane shi ko Allah fa Da haka yanzu sai abin da Allah ya yi da shi na harko dai ya ce yana fata ga Allah amma tsoron mutane sa ya faɗi da yanzu babban al'amarinsa ga Allah sai sai abin da Allah ya da shi ya yan uwa <clears throat> wa fi nusus dangane da wayannan nassoshi hunaka da muakkad wallahi akwai razani mai ƙarhin gaske akwai lazani alaman katamal hakka aw man taraka al hakka mahafatan nas aw mahafatan ga duk wanda ya bar gaskiya dan ba dan kama ba sai dan tsoron mutane aw min ajli ma yutuhu ko dan kawai saboda abinda za su bashi kada su hasa yasa ya bar gaskiya waje a fi sunan majah ka sake duba a cikin sunan ibnu majah ruwaya hayyata abi sa'id al-khudri ruwaya ta biyu kenan ya kula yana cewa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za ta yaumin au za ta laila za ta yaumin yake wata rana manzan Allah ya miƙe khatiban manzan Allah ya miƙe yana hudu ba wa kana fi ma qala ya kasance cikin abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a cikin abin da manzan Allah ya faɗa sai manzan Allah ya ce la yamna anna ahadakum mahafatan nasi an kula bil haq kada wato kada tsoron mutane ya hana ɗayan ku faɗin gaskiya in ji manzan Allah kada tsoron mutane ya hana ɗayan ku faɗin gaskiya an ya kula bil ya faɗi gaskiya iz ra'ahu ra'ahu in har ya ga gaskiyar au arafahu ko ya gane gaskiyar kada kwarjinin mutane ko tsoron su ya hana shi faɗanta ko binta أبا سعيد الخدري راوي هذا الحديث فبكى أبو سعيد الخدري da ba sa izin horar ya zo a wannan hadisin da ya faɗi wannan hadisi daga maza Allah sai fashe da kuka da ya fashe da kuka fakala sai ce, wallahi ra'ayina ya ce wallahi mun ga abubuwa da dama fahimna hatta idza من albala'i صرناه wa نبلغ في fi يتي والله wallahi mun ga abuwa da dama amma sai kurjinin mutane ya hana mu faɗi kurjinin mutane sai ya hana mu faɗa mu faɗi wannan abinda da muka gani mara kyau mu ko mu wa'azantar yace amma har sai da bala'i ya kai bala'i da muka kasa muka gajarta abun. yake amma sai muka ce sai muka zo muna isar da abin a ɓoye wato a faɗi ma a fili bayyawa har sai da masifa ta kai masifa ko bala'i ya kai bala'i suka koma suna isar da saƙon a wato abin ba su iya faɗi nake ka duba tun wancan lokaci tun baƙiyar sahabai ha to ina ta ga yau ina ta ga yau ku kalli halin da ake ciki ka kalli halin da ake ciki abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe ina kai ta tumar abin da manyan malamai suke faɗa ne game da wannan janibin da nake magana a kan ya kula al'imamu albani imamu albani da ya zo fi sharhi hazal hadith dangane da sharhin sharhanta wannan hadithi na ba sa izul hudari fi kitabihi sahihu at-targhib wa at-tarhib halittafansa da yayi wa aiki ya tantance hadisai ingantattu da marasa inganci a littafin a targibu ko tarhib na al'imam ibn al-munzir wanda shi littafin albani tasihi yayi da takriji da ya zo a kan wannan hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da in ka duba a cikin al targhib wa tarhib sai albani yace a cikin wannan hadisi akwai an-nahyul mu'akkad karfafaffan hani an kitimanil haq game da ƙoye gaskiya haufan minan nasu idan tsoron mutane au tsama'an fil ma'ashi ko dan tsoron abinda za ka cika rayu kada ka fada abincin kai yanke ko kada ka fada abin da kake samu ya tsaya fa kullu yace fa kullu man katamahu duk wanda ya koye gaskiya mahafatan azahun min anwa'il adha dan jin tsoron cutar mutane daga dukkan nau'ukan cutar wanda za su yi ka sai albani ya kama ce kamar duka tsoron kada a duke ka wa qata'ir rizqi tsoron kada a yanke arzikin da kake samu kana kasuwanci ga gashin wani abinda ka tafi aka ne gaskiya shi ko bai su tsoron kada ya daina baka sai sai kai kan loke ko kana aiki ga wani kamfani tsoron kada a kore ka a kamfanin dan ka bi gaskiya sai kan noke da sauran dukkan munasabat za su iya wato za su iya faruwa aw ma hafata adam iftiramihim iya albani yake ko kuma wato tsoran rashin girmamawar mutane gare ka kada kada ka wayi gari mutane su ki girmama ka dan haka barka noke kai kai ta kwana kai ta fada musu ƙarya kai ta lallashin su wai dan gudun kada su zo su girmama ka ba to in ba in ba a girmama ka ba sai sai mi idan Allah baka girma akwai wanda ya sai an shi to yi Allah bai baka girma ba duk duniya akwai baka girma to wai tsoron kada mutane a wayi gari ba sa girma ya sa kai ma ka noke kana sai cewa huwa dakhilun tun nahi wannan diya ya shiga cikin hannun da mazan Allah ya yi a hadisun nan wa muhalafatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake kuma hakan sa'a manzon Allah ne sai mu yi mu sa'a manzon Allah yace yayin haka an sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba gaskiya bane ba daidai bane a sa'a manzon Allah jama'a boye gaskiya ba daidai bane rashin badin ta ba daidai bane yi dan mutane kuskure bari dan su ma kuskure in za kai kai don Allah da haka muna rukun Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu ikon yi dan sa Allah ya ba mu iko wato yi dan sa Allah ka ba mu ikon bari domin ka ba dan mutane ba ya yan uwa Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kuma kaskantar da kafirci da kafirai ya shiryar da munafukai in ba su shirya kuma Allah ya tsare musulmi da musulunci daga sharrinsu ya Allah muna roƙonka ka yi wa wannan al'umma makoma ta gari Allah ka fahimtar da wannan al'umma addininta kuma ka ba ta ikon din addinin ya Allah wanda duk bai fahimta ba fahimtar wanda shiryewar tana hannunka kai kake shiryar da wanda ka so kuma kai kake batar da wanda ka so muna roƙonka Allah ka shiryar da masu rabuwa a wajenka ya Allah muna roƙonka Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-istijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuflan wala hawla wala quwwata illa ilayka ya rabbal alamin ya yan uwa wannan shine garshen abin nan faɗa na wannan mawdu'i a yau sai mulahaza dangane da abin da na faɗa muku cewa zan yi wani bayani wanda wannan bayani da dai ban soyi ba dai wani lokaci rashin yin bayani rashin yin bayani yakan jefa wasu cikin rudu ko cikin halaka sau da za ka yi zargin wani barawo ne idan ya bayyana ba barawo bai zumi kai ƙazafi ko kuma za ka cutu don ka yi karya idan mutum ya yi magana in ka ƙara a kan abin da ya faɗa ka yi zalunci ko ba ka yi ba ka yi zalunci ka yi zaƙuntun fa'adilu walokanin zaƙur ba wai za hakantun bai na nas an ta hakumu bil'adun da aka sau da mutane wasu sukan hallaka ko sukan hallakar da kawonansu da zarcewa ko wuce iyakar inda mutum abinda wani ya faɗa ka zarce ka wuce iyaka ka abin da ya faɗa da aka zan yi wata yashin fida kafosan ya yayin shimfiɗa mai ake yi zama ko in an shimfiɗa zama ake yi to zan yi shimfiɗa in zaman ya yi sai mu zauna in bai yi ba haka Allah ya so akwai kaje da take tasowa a yanzu da take tasowa a yanzu kamar yadda ni gani a rubuce kuma ni ji a gidan rediyo na wata tattaunawa da aka yi a ma'aikatar addini regional affairs ko tattaunawa da aka yi a kanta ina ji mutane da yawa sun da a rediyo ne ga ofin yake risala ce mafituwa ta abu da nake so in faɗa a nan kafin yi tsokaci kan takardar ita kanta da yawa mutane kallon da suke muna wai mun maƙiyan wannan gwamnati ce kallon da ake da maganganun da muke ji a kullum to ina son mu tabbatar muku in kuma faɗa muku ku ji da kyau wannan gwamnatin wallahi wallahi da mu aka kafa ta duk wanda yake ba don gwada shi daga hannun shi kuma muna cikinta kuma wallahi mun kare ta gwargwadon iyawa kuma da mu za a kare ta da izinin Allah kuma muna fatan Allah ya sa a kare lahiya a sauka lahiya wannan kenan domin ƙarace-ƙarace da maganganu marasa kan gado da mutane ke ɗauka suna yawo da shi su kai can su kai can su faɗa wa wannan su faɗa wa wannan wai yadda duk za a yi wai dai a haɗa ka da su to mu kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun dukkan yadda zaka je kai ka fada ka je ka ce an zage wani an ce ka wasu sun bi an je wurare da yawa wurin shugabanni ana gaya masu roman ce ka azabi APG don girman Allah duk wanda yake da wannan katar ni dai ban ce wani ba ni don girman Allah ya fito da shi ba zan ci Allah isa ba amma ina roƙon duk wanda ya ji maganar nan don Allah ya kawo ta ya daga kasa ɗin ya sa duk duniya ta ji mugunan ne muke cewa da 'yan siyasar kansu su dai zage-zage junansu don Allah mun faɗa ko ba mu hada ba a nan na yi hudu ba ta fi biyu cewa karku manta musulmi hususan abin da ya haɗa ku abin da ya haɗa ku na addini ya fi abin da ya haɗa ku na faci ko bai ba cewa ku daina aibanta judanku don bambancin fati in karya ne ka shigar ka je ka rufa mu'assatu biyufur rahmani ne za ka kasa suka ɗin suna nan alaji kuma wannan hudubar da nake a yanzu duk wanda ya shiga wannan layin namu zai kama ta a layin zai ganta a yanzu ba a daki muka shiga muka faɗa ba mu ne muke muku faɗa muke muku tunatarwa ko dai zage-zagen junanku amma mu za a wa sharri cewa kar ku manta da abin da ya hada ku kun kuta mun kuta muku ni din nan na faɗa ba zan shaida kowa ba kaina na isa in shaida kaina na ga muku ban da fati ko na ki muku ina da fati ni ba na goyon bayan fati amma ina damuwa da ɗan takarar da fati ta tsayar wane ne a ji da kyau jama'a kuma na faɗa muku bambancin malamai da 'yan siyasa suna da bambanci inda za mu rabu akwai inda za mu haɗu akwai inda wallahi sai dai mu rabu da ku na faɗa mana cewa shi 'yan fati kowane jam'iyyar da yake na fatinsa shi fa a wurin sa fatinsa shi ne fati shi ne bai kallon wani in ba shi ba sannan ko kare aka tsaye a fatinsa shi a wurinsa shi an mutum ma faɗa ko ban faɗa ba to yaushe za mu zo mu mu mu ce muna goyon bayan wani fati idan ya tsaye da karar sai mu yi karar wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba abinda muke ce muku kullum ku duba nagari ku duba ko ko cewa a duba nagari mutunan kirki kowa ta ta hidda shi wai wannan shine laifi shine laifi Yana tabbatar muku wannan gonakin muna alfahari da ita kuma kowa ya san matsayinmu da ita da irin da irin kariya ko mutuntawa da muke yi a kanta a wannan mambarin a wannan mambarin a wannan mambarin na sha in yi magana in yi roƙo ga gona na nan neja kan wasu kabiya ko wasu matsaloli in sun taso ko muka gani daga nan za mu yi magana wallahi ya sun fi goma da ya ɗauki mataki kuma ya amfani da nasiha ya gyara mu abin da muke tare ku kar ku ɗauka don muna tare da wane ba shi zai sa wai don mun ga abin magana muke magana ba ba zai yi ba ba zai yi ba in mun ga abin magana za mu yi magana wannan ba ƙiyayya ba ce kuma yasa nake gaya muku a wannan mambarin na yi magana da kira da roƙo akan gonan nan da ma wasu abu matsaloli wallahi saƙon ya kai mashi kuma a ɗauki mataki a gyara sun fi so goma ina da su a rubuce amma don Allah a daina sharri a daina ƙarfafi shi wa sharri ga mai shi hadari ne dan uwan kare ne kullum da bai shi yake yawo a daina sharri kuma matsalar ta taso a yanzu na matakardar da nake rike sai magana a kanta da aka rubuta daga ma'aikata addini wallahi da ban son yi magana ba domin lokacin da aka zama an ban takarda amma ni ban samu halarta ba amma wakilanmu na limamai sun an tura su sun halarta sannan an rubuto takardar aka bamu ni an bani an bada kwafin ga wasu to amma kuma aka shiga gidan rediyo aka maimaita an yi doka cewa wai an kada wani malamin shi magana kan siyasa ai wannan wannan magana ko shi mai gidan magana yanzu ba zai yi ta ba wallahi ke kar da nake masa ba zai yi ta ba fatan muke Allah ya sa ya sauka lahiya yadda ya fara lahiya Allah ya sa ya kare lafiya yanzu idan na daga hannun ce Allah ya bari in ambaci lalura ta sa ambaci dan siyasa don ba ɗabi'a ta bace ambaci wani mutum amma misali nake so in kawo yanzu in daga hannun ce Allah ya ba kwa Allah ya saka nasara laifi ne buku an sami ne ba laifi ne ba kunke Allah ko in daga wani waye gudar kan tuki. ko in ce Allah ya ba su in hada su gaba da in ce Allah ya ba wanda duk ya fi alheri Allah ya zama muna laifi ne to ana son addu'a ta amma in yi tsokaci ka abinda ba daidai ba kuma shine ba a so akwai adalci ciki In inda ya dace ya halatta in yi wa wani mutum da nake ganin lokacin da muke don Allah a nan mambarin mun ce mun yi sarko ba a yi sad ba me yasa muka ce ai sad dan kyakkyawan zato ko to amma saddan ina ta kai mu wallahi yanzu mun tuba wallahi mai kuskure ina gaya musu wallahi mai kuskure domin saddan ita ta kawo wa'inda musuncinta su shi su yi ba suka yi suna azabtar da mutane ko ba sad bane akan iunar wannan mutum da ake kyauta marfa muhammadu buhari akan iunarsa wanda ma bai kamata ba ya samu kujera ya samu ko ba shi bane ba ta yanzu mun tuba za a yi balansis duk kowa ta haita hidda shi in wannan laifi ta zama laifi kowa ta haita hidda shi wannan ba magana ce mai illa ba wallahi ba mu da niyyar kin kowa ba mu da kuma niyyar zagin kowa wallahi amma ba zai yi ba idan mun ga abin illa mu ji magana ba ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya sauka Allah ya sa fahimce ni wallahi na mu fatan alheri fatan alheri karka ɗauka muna gaba da wani mutum idan muka ce ma mu yi gaba da wannan gwari mu na gaba mu da mu aka kaba ta kuma da izinin Allah muna cikin ta kuma da mu za a kare kuma na fatan Allah ya sa a kare ta lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim umu ila allahi